الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai To alhamdulillah yau muna ashirin da takwas daidai ga watan jimada asaniya bi ma'ana watan shida kenan na kalandar musulunci na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da bakwai yau ga watan hudu na shekara ta 2016 miladiya idan 'yan uwa ba su manta ba a jiya mun bayyana aƙidun wato magabata na sayidina ali da 'ya'yansa da tabi'ai waɗanda shi'a suke cewa su ne limamansu mun ji kyakkyawan yabawa da ƙauna da biyayya da ɗa'a da yadda da shugabancin sayidina umar har sayidina ali yana fata allah ubangiji ya ɗauke shi yana mai aikata irin ayyukan sayidina umar mun ji kyakkyawar alaka eh, kyakkyawar ƙauna da biyayya da ɗa'a na magabata ga su sayidina umar radiyallahu anhum ajma'in to yau muna so mu tashi a tambaya ta ɗari da biyar mu ji ma su ‘yan shi'a yanzu na yanzu shi'a yanzu soya suka ɗauki sayidina umar waɗancan fa da muka yi bayanin aƙidansu game da umar fa ba faɗan shi'a ba ne su suka manna musu cewa jagororinsu ne a shi'anci kuma duk abubuwan da suke ruwaita su ce su faɗa ba fa su ba ne kuma ba haka ba ne ya kamata a gane wannan to tsantsan 'yan shi'a dai mabiya abdullahi binu saba'in su ne za mu ji bayanansu wanda abdullahi ɗan saba ba yahudiyan nan shine shugabansu shine za mu ji aƙidansu su game da sayidina umar jiya mun ji aƙidan manya-manyan sahabai da tabi'ai mabiya sunnan manzon allah sallallahu alaihi wasallam da littafin allah game da sayidina umar yanzu ga mabiyan abdullahi bin saba al-yahudi su ne za mu karanta aƙidansu game da sayidina umar radiyallahu anhu wa ardahu tambaya ta goma sha ɗari da biyar tana ce hali a shiyuhu shi'ati shi shekunai shi'a a na yanzu sun bi wato magabatansu da suke rayawa shine shugabanninsu irin su sayidina ali su hassan da husaini fi i'tiqadihim fi Umar game da yanda suka ɗauki Umar kuwa dan Khattab Allah yarda da shi jawab shine la kun ga waɗansu exclamation menene koma guda uku la irin wannan kawai kwata-kwata ba su bi ba bal a'alanu su abinda ma suka bayyana ƙara-ƙarara-ƙarara game da matsayinsu da umar a takfir kafirta tashi, wa tafsik da fasikantar da shi wal iyazu billah wal la'ani da la'antansa kun ga sun yi hannun riga da su sayidina ali ko sun yi hannun riga da sayidina hussein sun yi hannun riga da su alhassan ina fata an gane ko saboda adancan mabiya sunnan manzon Allah ne waɗannan kuma mabiyan abdullahi bin saba al yahudi nan ne ba yahudi kwaya zai zai zauna maka da mumini su aqidansu da matsayinsu da mu'amalansu ga sayidina umar abinda ke tsakaninsu kafirtawa fasikantarwa la'ana li amiril mu'minina ku duba gawa ba Umar bin Khattab kai li amiril mu'minina ga amirul mu'minina gaba Umar bin Khattab radiyallahu anhu Allah ubangi yarda da shi wa mimma ya'taqidunahu fihi daga cikin irin aƙidunsu da suka yi imani suka aƙidantu da su game da sayidina Umar radiyallahu anhu Allah yarda da shi ga su kamar haka ta bakin malamansu kama kala shaykhuhum aljazairi kamar yadda wani shaihin su na shi'a mai suna aljazairi yace bi annahu radiyallahu anhu sayyidina umar Allah yarda da shi kana ya kasance muhannasan muhannasan a me zan faɗa wannan kalmu wa bihi da'un dawa'uhu ma'ur rijal wal iyazu billahi ni ba zan iya furta wannan kalmomi ba kawai ba zan iya furta su ba gaskiya har da Allah muhannas shine kaman wato kaman khunsa khunsa khunsa kaman ka ce dan daudu ko kuma mutum ne amma mai al'auran mace wa bihi da'un yana da wata cuta dawa'uhu maganin cutar ita ce ma'ur rijali wato mazaje su rika saduwa da shi suna zuba masa ruwan eh, ruwa bi ma'ana mani to shine ma abin da ke magance wannan ciwon da ke damun shi bi ma'ana a takaicin takaicewa idan ciwon nashi ya tashi bi ma'ana sai ya buƙaci namijin da zai yi wal'iyazu billah amfani da shi wal'iyazu billah wa ghairu zalika dai malam shi ma ce kai da da waɗansu da makamancin haka ma yustakbahu ka gani daga irin kalmomin da mu ba za mu iya furta su ba saboda ƙazantansu yustakbahu minna nafluhu yace a matsayinka na ahlu suna masoyin Umar ba za ka iya ma nakalto irin waɗannan kalmomin ka rubuta su har ka iya furta su ba kawai yace shi ma ya yanke daga nan ya tsaya a nan kawai waɗannan baƙaƙen maganganun idan ka duba a littafin su yazo al-anwarun nu'maniyya eh, littafi na ɗaya shafi na sittin da uku nur al-murtabawi mawallafin littafin kenan nur al-murtabawi wal billah wa yu'alliqu shuyukhu shi'ati ala tazwiji ali ibnatahu malaman shi'a da shehunan shi'a suna ƙara haskata bayani irin nasu game da auren da sayyidina umar yayi ga 'yar sayyidina abubakar ummu kulsum sayidina umar ya auri yar sayidina ali ko wannan auren da da muka sani inda suka ce ai aljana ce kai sayidina ali ya kirawo kawai ta riki ɗaya a bisa suran ummu kulsum to sun ƙara ba wani bayani a nan bi annal akla wato hankali hankali la yamna'u ibahata nikahil kuffar ku duba su kuma na yanzu wato kamar yadda ya halatta musulmin kirki ya auri yar menene wanda ba musulma ba ko a matsayin ko ahalul kitabi ko ya zauna da ita a vice versa ne aka hana musulma ta auri yawa to bi ma'ana wato hankali la yamna'u baya hana ibahata nikahil kuffar halarcin auren kafirai wa inna ma yamna minhu shar'u wai shari'a ce take hana musulma ta auri kafiri amma hankali shi baya hanawa to hankalin da ya saba shari'a mai amfani shi <laughs> bai da amfani ai ina fata an gane ko wa filu aliyin wato abinda sayyidina ali yayi ya auren ma bi ma'ana wal iyazu billah a wajen su kafiri yarsa kenan kun gane abin da suke so su faɗa kenan to magan aikin sayyidina ali aqwa hujjatan ya nuna hujja mai karfi fi ahkami shar'i cikin hukunce-hukuncen shari'a ala annahu la yamtani shar'an wato yana nuna bai shari'a ma gaba daya bata hana in inkahul kafiri wato ka auren makafiri yarka kaharan idan kaga azzalimi ne zai ci ma mutunci yafi fi wal iyazu billah wal wato tunda dama sayyidina Umar da Abubakar dama azzalimai ne sun fi ƙarfin sayyidina Ali sun tirsasa sai har suka hana shi menene haƙƙin shi na shugabanci to shi yasa based on wannan pressure under duress shi yasa kawai ya ɗauki yar shi ya ba makafiri saboda inda bai yi ba saboda zalincin sayidina umar zai iya cima ali mutunci zai iya zamanto masa barazana a rayuwa yayi hakan kawai amma ba don yaso ba kaga wannan ta ƙaryata kuma cewa wancan aljana ce contradiction wai lakhtiyaran ba ya auren masa voluntarily ba ne no under duress da prejo kawai saboda ya san zalincin na umar ba zai kyale shi ba gara ma ya auren mai shine zaman lafiyansu to ai shine wannan sai ya sa a wajen su aqidan shi'a a wajen aqidan su kenan idan kaga kafiri ya fi karfin ka zai zalunce ka zai ci maka mutunci akan ka auren yar ka kai musulmi to sai ka aurar saboda sayyidina ali yayi haka Ku duba <laughs> al'iyazu billah saboda haka su a wajensu na yanzu yar musulma ma aka aura mawa kafiri wal iyazu billah kuma saboda menene ma don zalunci da tsoron sharrinsa shi yasa a eh, sayidina ali kawai ya auren masa wal iyazu billah wannan amin ku duba wai maganan nan kuma wai sunan littafin da aka faɗe shi wai as-siratul mustaqim ina jin ila jahannama kenan ina fata an gane ko hanya mai kakkiya sunan littafin kenan ina ji wannan ba ilal jannati bane sai dai haka ina ji akwai muƙaddara jumla muƙaddara ilan nari jaru wal majrur Allah rufa mana asiri mujalladi na nawa na uku shafi na nawa na ɗari da ashirin da tara a ƙarƙashin babi na goma sha hudu fi raddi shubuhat wajen tunkuɗe shubuhohi alwarida min mukhalifihi da suke zuwa daga wanda suka saba wa akidin shi'a wa yaftaruna sannan yana daga cikin kirkire-kirkire da suka yi da suka kago um, bi anna kufra umar wato kafurcin sayyidina umar radiyallahu anhu musawil li kufri iblis daidai yake da kafurcin iblis kai illam yakun ashadda minhu inna umar ma bai fi na iblis ma tsanani baki iyazu billah domin ya cuka ce ta inda kafircin sayyidina Umar wal iyazu billah fi na shaidan ma iblis tsanani wa anna iblisa ta'ajjabu min shiddati mudha'afati al domin shi iblis yana wato ya ta'ajjabu yana mamaki ko yana nuna damuwa wajen tsananin ninninka masa azaba da za a yi eh, menene ya ta'ajjabu wai shi iblis shi karan shi ma yana mamakin irin ninkin ninkin ninkin azaban da za a yi wani umar sama da shi shi shaidan kanshi yana mamaki irin abin da aka tana dama umar na azaba ya ninninka nashi so ninkin ba ninki shi kanshi shaidan ma yana mamaki shi din yana azaba yana cikin azabar amma yana mamakin irin azaba ta umar saboda wai ta ninninka nashi ta fi nashi to saboda haka tunda azaban sayyidina Umar wal iyazu billah wal iyazu billah ta ninninka na iblis da ya yafo kenan kafurcin shi ya fi na iblis kenan menene tsanani shine ma'anan shi kenan kawai wa anna iblisa yata'ajjabu min shiddati mudha'afati al'azabi ala Umar radiyallahu anhu sai ya ce man haɗa alladhi ad'afahu Allah ad'afahu wai har iblis cikin mamakin ga abin da yake ce kai wani irin mutum ne wannan wanda Allah ya ninninka masa azaba ninkin ba ninki alhalin ni iblis shi iblis din yana ce ni iblis wa ana Agwaitu hadha halka jami'an ni na rudar da mutane gaba ɗayan su na ɓadda su amma duk da haka a ce akwai wanda ya fi ni azaba da ta dinka nawa kai lallai wannan aikin shi ya fi nawa wai cikin kalmomin da iblis din ke furtawa kenan yake faɗa al'iyazu bil ku duba mutumin da annabi sallallahu alaihi ya mai albishir da aljanna na da izinin Allah da izinin Allah wanda aka masa albishir da aljanna shine na biyu a mutum goma din nan to shine yafi kowa kuma azaba a jahannaman mawai yafi ma iblis wannan maganar ku duba tafsirul ayyashi wani tafsiri ne ma musamman ya bayyana haka amma na ayyashi fa tafsiri ba na qurtubi ba ko ibnu kathir ko kuma sa'adi ko kuma abinna kuma ka duba mujalladi na biyu na tafsirin shafi na ɗari tara da arba'in wai a suratu ibrahim ɗari biyu da arba'in ko a suratu ibrahim za ka samu wannan in ka danɗi wannan tafsirin ya ka suratu ibrahim za ka samu wannan sannan ka nemo ni tafsirinsu mai suna tafsirul burhan mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da goma sha bakwai zuwa ɗari uku da goma sha takwas shi ma a suratu ibrahim din ina fata an gane ko Allah abin ya rufa mana asiri wa wasafa imamuhum al-akbar al-Khumaini babban limamin su kuma Khumaini din nan fa da ya rasu shekarun da suka wuce a nan Iran bai juyin juya hali ko to shi kuma ga abin da ya faɗa ga sayyidina Umar yace al-khalifatu rashidu khalifan nan mai shiryarwa umar bin al-khattab radiyallahu anhu wato ya sifanta shi bil kufri da kafurci wato wasafa imamuhumul akbarul khumainiyu al-khalifatar rashida umar ibn al-khattab wato imamul khumaini ya sifanta wannan khalifan manzon Allah da Allah yace da annabi yace mai shiryarwa ko shiryayyu masu shiryarwa to shi kuma Khumaini sai ya sifanta shi bil kufri da kafurci sai sayyidina Umar kafuri ne wazzan da kaci zindiki ne wal iyazu billah faqad qala rasulu hadda wai ai manzon Allah ma ya faɗa wa كد masa'iba min ajali من أجل wa hidayatihim وأغمض عينه وفي أذنيه كلمات ابن الخطاب القائمة على الفرية والنابئة من أعمال الكفر الرسول الذي كد وتمنزن يوحل وجد يوحل وتحمل واتو يدوكي يدور يدوكي نوي وحلا يجور ما وحلا نا المصائب دا مصيبو من أجل إرشادهم وجن shiryar da su wa hidayatahum da eh, sanya su a hanya wa aghmada ainaihi ya rufe idun dunansa wa fi udhunaihi a kunnuwansa yana ji kalimatu ibn al-khattab al-qa'imati wato yana jin kalmomin Umar bin al-Khattab wanda suka ginu alal firyati akan ƙarya wan nabi'ati kalmominsa wanda suka bubbugo min a amalil kufri daga ayyukan kafurai wa zandaqati da zandakanci wal mukhalafati da saɓawa wa liayatin na ayoyin alqur'ani da dhikruha fil qur'an wanda aka ambace su a cikin alƙur'ani wannan shine bil kufri wa zandaqati faqala sai yace manzon Allah da ya sha wahala yayi me yayi menene wajen shiryar da su wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi wahala ya ya bugar da jikinsa ya jure ma dukkan musibu domin shiryar da su sayyidina Umar da sanya su a hanya sai ga shi kuma Umar din manzo Allah wa akhma ba ainihi manzo Allah ya rufe ido dai ya daure wa fi uznaihi kalimat ibn al-Khattab yana jin kalmomi irin na sayidina Umar bin Khattab amma manzo Allah wai manzo Allah ya san da kafurcin Umar ya san da zindiƙancin shi amma da irin abubuwa da sayidina Umar yake furtawa na kafurci duk da haka manzo Allah ya rufe ido ya toshe kunne don dai ya ga ya shirye da Umar abun ya gagara na fata an gane wai wannan kashful asrar wani littafi mai tona sirri mai kwaye shirri eh, shafi na 137 zuwa 138 alhadisu sani fil imamati wai hadisi na biyu ma in kaje wajen wajen da yake bayani kan shugabanci wanda a ƙarƙashin shi mukhalafatu umar likita kitabillah wanda yake tabbatar da yadda sayyidina umar ya saba wa littafin Allah a rayuwarsa Allah rufa mana asiri wa qala shaykhuhumul majlisi shaihin su da ake kira majlisi yace la majala lil aqli kai a hankalce ma a hankalce ma bai kamata hankali yayi an ya shukka yayi shakka game da kafircin Umar ba la majala li aqilin kai afwan wato bai dace ga mai hankali ma ba wanda yake cikin hayacinsa ya yi shakkan kafircin umar ba sai dai mahaukaci fala'anatullahi wa rasuluhu alaihi ku duba tsinuwar Allah da manzansa su tabbata akan umar in ji shi wa ala kulli man itabarahu musliman kai da duk mutumin da ya yadda sayyidina Umar musulmi ne la'anar Allah da ta manzansa ta tabbata a kansa eh a dai na ruwaito ne ba daɗin faɗa abu ba daɗin faɗa a yi haƙuri kar shi yasa in muka gama karanta littafi nan wallahi nake ɗan raka abin ce ya Allah a yafe mun da ya karatu ne domin wata kalma in ka furta ta ma ka ji kai ma ya ne eh amma dole karatun ne a kwakulo abin da ya faɗa tunda malami ne mai ilimi magabata kuma kun ji a farkon littafin na ga muku manya-manyan malamai da suka yi recommending din ko to in sun faɗa magabata da suka fi mu ilimi mene sun faɗa sun tona mu ma sai mu isar wa jama'a iyazu billah don ka san fa ba su ba kai in kana son umar ba kai ba kai dan shi a la'ananne ne a wajen su kawai komai naka ya halatta da jinin ka da dukiyanka at any moment Allah rufa mana asiri kai suka ce la'anar Allah da manzansa ta tabbata ga Umar la'anar Allah da manzansa ta tabbata ga akan wanda duk yake daukan shi musulmi ne wa ala kulli man yakuffu alla'anihi da duk wanda yi kokarin hana la'antan Umar shi ma la'anar Allah da manzansa tabbata a gare shi wa iyazu billah wannan maganar ku duba sharhi na biyar a can jala'ul uyun shafi na arba'in da biyar na almajilisi shi ya wallafa shi ya kawo wannan wa yahtafilu shuyukhu shi'ati bi yawmi maqtalihi radiyallahu anhu wa yaj'alunahu 'idan shaihunan shi'a suna bukukuwa suna murna idan ranan kashe Umar ya zagayo kuma suna sanya wannan ranar idan wani idi ne babba a rayuwarsu idan aka ce maka ranar kashe umar ya zagayo to ana bukukuwa da kuma girmama ranar da ɗaukan shi a matsayin menene idi waftarau don saman ma wannan aikin gindin zama da hujja sai suka kirkiro ƙarya wai cewa anna Imama Humul hasan wai limamin su hasan al-askari wai shi da kansa ne ja'ala mauta umar yau idin wai shi kansa ne shi da kanshi ne ya sanya ranan kashe umar ya zamanto ranan idi ya zamanto idi wa an anshadal kumait ash-sha'ir suna da wani mawaƙinsu wanda ake kira kumait sai ya rera waɗansu waƙoƙi bi hadaratil imamul bakir a gaban shi imamul bakir eh, wai ya ce innal musirrina ala zambaihima wal mukhfiyal fitnata fi qalbaihima wal khali'atul aqidati min unuqaihima والحامل الوزر على ظهريهما كالجبت والطاغوت في مثليهما فلعنة الله على روحيهما واقع كنا ديتا أقبان باكر وي واي الباكر ما daga cikin limamansu shine Muhammad bin Ali Abu Ja'far wai da wancan mawaƙin ya rena waɗannan waƙoƙin na la'antar abubakar da umar fadahikal bakir sai muhammad bin ali yayi dariya kawai ya nuna sun masa ya yadda da su kenan me fassara fassaran su innal musirraini ala dhanbaihima waɗannan mutum biyu wanda suka rayu akan zunubansu ba su tuba ba wal mukhfiyal fitnata fi qalbayhima wanda suka ɓoye munafurci da fitina a cikin zukatansu su biyun nan wal khali'a al uqdata min unuqayhima wanda suka cire suka tube rigan da'a eh, daga ɗa'a wa sayyidina ali kenan daga wuyansu wal hamilal wizra wanda suke ɗauke da zunubai masu yawa ala ma a gadon bayansu kaljibti wa taguti matsayinsu kaman jibtu da ɗagutu ne fi ma a wajen kamanceceniya fala'anatullahi ala ma. la'anar Allah ta tabbata ga ransu da ya fita da umar su ne abubakar da umar ina fata an gane wato su a rayuwarsu gaba ɗaya sun rayu suna ci gaba sun ci gaba akan aikata zunubai sun rayu a kan ɓoye munafurci da ƙarya da fitina duk al'umma wai da babu umar da abubakar a raye da ba a samu fitina ba tsakanin musulmi su ne asalin sos ɗin fitina na al'umman musulmi wanda kuma sun tuɓe rigar aƙida gaba ɗaya ma daga wuyansu wanda suke ɗauke da zunuban jinanin bayan Allah da duk abin da ya same su a bayansu suka ce waɗannan mutanen abubakar da umar su ne jiftuwa tagutu na wannan al'umma domin sun fitini wannan al'umma su ne asalin zubar da jinin musulmai su ne azanin bala'i da ya shafi musulmi su ne rarrabuwan kan musulmi su ne kaza kaza duk wani abin da ka gani yanzu ya tayyaru bi umar wa abubakar sai mu kuma mu ce ta'irukum ma'akum yawa sai su canfaci umar wai su ne sos ɗin fitina da bala'i da yake samun musulmi da rarrabuwan kai da faɗaci faɗacin da aka yi gaba ɗaya duk abin da ya same su mara kyau sai su canfaci umar da abubakar mu kuma sai mu ce musu yanda yahuda suke camfatan annabi musa in bala'i ya same su allah ya ce ta'irukum ma'akum mu ma mu ce musu ta'irukum ma'akum abubakar da umar dai su ne number one and two na shiga aljanna yawa duk bala'in wani kuma sai sun fara shiga yawa gara su an san makoman sun san makoman su tun suna duniya yawa kai kuma lalube kake a laluben ma har yanzu Allah ubangi ya rufa mana asiri yawa wai da ya rera wannan waƙan fa dhahikal baqir sai baqir yayi dariya jikan sayyidina ali ne yayi dariya ku duba wai wannan fa cin mutunci wai a littafi ne mai sura asiratul siratul mustaqim ila mustahiqqi taqdim eh mujalladi na uku shafi na tara. sannan wa yulaqibuna abalu uluata wai abu lu'luata majusi wanda ya kashe shine abu lu'luata to bari ka ga wani irin title da shi'a suka bashi suna kiran shi baba shuja'uddin baba ai ko a ɗan daba kaji sun ce maka baba kasa ai kai tsaure ne ma a daba ko ba haka ba to shi ma irin shi wai shi ne jarumin addinin musulunci baba shuja'uddin Ina fata an gane wani irin lakabi na girmamawa na bajinta na jaruntaka wanda ya yi aikin da babu wani ya aiki irin shi a duniya na fata an gane ko mu duba wannan lakabin a littafi da yake biharul anwa mujalladi na 99 shafi na 199 ba a karkashin babu ma ya ta'allaku bi eh, sawamihi eh, shuhuri sana al'arabiya alkuna wal alqab akwai wani littafin su wanda ya kawo alkunyan sunayen malaman su da laƙuban su mujalladi na ɗaya shafi na 190 a ƙarƙashin bayanin abu lu'ata, irin rol da guduma da abu lu'ata ya bayar a rayuwarsa ina fata an gane Allah rufa mana asiri bari ni kan wakala Humul mu'asir babban shaihin su da ake kira Abu aliyul asfihani yace fa ya tara ya kai mai jin magana ya kai mai saurare man huwa abu lu'lu'ata kun san waye abu lu'lu'ata din kuwa wai zai kawo mana dan brief biography nashi wai don ka san matsayinsa to yace abu lu'lu'ata innar rajulun min iran abu lu'lu'ata wani namiji ne wani mutum ne daga iran wasmuhu farisiyun sunan shi na farisanci da harcinsu na farisanci ana kiran shi fairuz fairuz wai wannan mutumin kana min uzama'il musulmi yana daga cikin manya-manyan hamshakan musulmi wal mujahidina da mujahidan musulunci kai bal mina shi'atil mukhlisin yana daga cikin 'yan shi'a mai ikhlasi mai tsaban biyayya li amiril muminina waye amirul mu'minin a wajen su wato mutum ne mai ikhlasi ga amirul mu'minin ali laqad haza hadha ar-rajul al-azim wannan mutum mai girma mai darajar nan wato ya samu ala sa'adatil kubra wato ya samu rabo mai girman gaske a rayuwarsa ba marabauci mai girman gaske irin shi id inna du'a as-siddiqati domin addu'ar siddiqa wato fatimatu zahra alaiha salam qad istajaba ala yadayhi al-mubarakatayn wato Allah ya amsa addu'an na na fatima da tai a ta hannun wannan mutumin wato na na fatimatu saboda zalintanta da sayidina Umar wal iyazu billahi suke cewa yayi ya hana ta haƙƙinta to ta wani addu'a ta roki Allah ya kawo mutumin kirki da zai kwace mata haƙƙinta kuma Allah ya kasa kayyanta a hannu wani mutumin kirki shi yasa Allah ya amsa addu'arta ya turo abu lu'lu'atal majusi ya farɗe umar to addu'anta ne ya karɓo? addu'anta ne ya karɓo? ina fata an gane ko faƙadista jaba Allah ya amsa addu'an na na fatimatu ala yadaihil mubarakatain wato ta hanyar abu lu'lu'ata ta hannayensa masu albarka hannun da ya kashe sayidina umar shine hannu mai albarka faƙatala ƙatilar zahara alaiha salam sai ya kashe wanda ya kashe fatimatu zahara wa arahal bashariyata min sharrihi wa bala'ihi ya hutatar da ɗan adam daga sharrinsa da bala'insa wa nahanu ya ce mu ‘yan shi'a ba da hadihis sinina tiwal bayan waɗannan shekaru masu tsawo da abun ya faru a can zamaninsu na ƙulu ƙaunar sadiƙa mu kuma ga magana ta gaskiya da za mu faɗa wato za su faɗi kalmomin alheri da ya ba ga makashin umar suka ce to mu har cikin zuciyanmu rahimakallahu ta'ala ya abalu lu'ata tsakaninmu da kai ya abu lu'ulu'atal majusi Allah Ubangiji ya maka rahama faqad adkhaltal bahjata ka shigar da farin ciki ala qulubi auladi zahara'il mahzuna ka shigar da farin ciki a zukatan ƴaƴan Fatimatu Zahra'u da aka zalunci uwarsu wal ma'amulu min shi'atil amiril mu'minina alaihi to yanzu abinda ake bukata ake sa rai don sakanta ma wannan mutumin ga dukkan 'yan shi'an da yake bin amirul mu'minina aliyu an ya zuru sahiba hadhihi marqat su rika ziyartan kabarin wannan mutumin abu lu'lu'ata ziyartan kabarinsa da masa addu'a da jinjina masa ya zamanto wajibi ga dukkan ɗan shi'a mai kaunan sayyidina ali su rika ziyartan almarqat kabarinsa wanda yake almamlu'i bis safa'i wanda yake cike da haske fi kashan yana can a kashan wani gari a can inda aka binne shi wai rahmatullahi alaihi wai rahamar Allah ta tabbata ga abu a ta makashin umar <laughs> kun ji ko wannan maganar kuje farhatu zahara wato wani littafi don dan shi'a ya wallafa mai suna wai farin cikin zahara'u fatimatu zahara kenan wai farin cikinta me wai ake cewa ya kwace sun zalunci na zahara na zahara lokacin da annabi salsalai ya rasu na na fatimatu ta zo tana neman gadon mahaifinta sai abakar da umar suka ce a'a annabi salsallan ka'ida ya ce mu annabawa ba a gadon mu abunda muka bari na dukkan al'umman musulmi na hannu ma'asharar anbiya la nura su ko fa ma taraknahu lissadaka mu na annaba in ji manzon Allah sallallahu idan annabi ya mutu ba a gadon shi abunda ya bari na al'umma musulmi ne baitul mali zai tafi shine ita bata san wannan hukuncin ta ba hukuncin ba to so a matsayin sayyidina uh, Abubakar da Umar khalifofin manzon Allah da ta zo nema suka bayyana mata abinda manzon Allah ya faɗa a gaban kowane sahabi ta tafi ta ce alhamdulillah ban san hukuncin ba to su kuma suka ce sun haɗu sun danne mata haƙƙinta sun zalince ta shine ɗayiru bauchi shek ɗayiru bauchi kwanake ce kai ƴan shi ku faɗa mana nawa ne take a ake binta ne a biya ku daina zagin umar da ina fata an san an ji kes ɗin Allah saka mai da alheri yawa har yanzu ba a san lissafin nawa bane to ina fata an gane har yanzu dan Allah su faɗi nawa suke waɗannan bayan Allah suka ci mafaɗi masu biya a biya dan su za a hada kuɗi a biya don Allah ina fata an gane Allah ban ya rufa asiri to Eh, sai mu je kuma waftarau suka kirkiri ƙarya kuma bi anna umar radiyallahu an wai sayidina umar inda muke ganin shi Allah yarda da shi innan nan kana yattahimu rasulallahi bi annahu sahir wai sayidina umar har ya mutu yana tuhuman manzon Allah a matsayin annabi sahiri ne mai sihiri ne sayidina umar wai a haka aqidansa haka yake tuhuman manzon Allah Bai yarda da manzon Allah ba yana ce manzo Allah sahiri ne a haka ya rasu eh ku duba yunzar biharul anwar duba biharul anwar eh mujalladi na 30 shafi na 130 babu ma azhara abubakar wa umar minan nadamati a karkashin babin da a ƙarshen mutuwan abubakar da umar sun bayyana nadamansu ala ghazbil khilafati inda maut wai sayyidina Umar da uh, Abubakar ba su mutu ba a ƙarshen mutuwansu lokacin da ransu zai fita wai sun eh, mutu suna nadaman kwace da suka yi wa sayidina ali ba wanda ya mutu sai da yi nadaman kwace wa sayidina ali haƙƙin khalifanci da suka yi wai a ƙarƙashin babin ne za ka je ka duba wannan so in ka samu littafi ya ka duba wani babi ne umar yayin nadama da yayin mutuwansa shi da abubakar wajen kwace abubakar khalifanci wai anan za ka samu kwacewa aliyu khalifanci ina fata an gane ko wa bawwaba imamuhum al-akbar al-khumaini fi kashfi al-asrarihi a khumaini da ya mutu dinnan can a 80 ya ka a cikin littafinsa kashful asrar da ya wallafa ya kawo wani babi musamman wata chapter mai suna mai mukhalafatu umar li kitabillah eh sabawan umar da ya yi game da littafin Allah shi gaba ɗaya rayuwarsa da ayyukansa a contrary to alkur'an sun saba alkur'ani kwata-kwata hmm? mutum faɗa yake magana aya ta sauka a ta dalilin maganan shi tana gaskata eh mu duba kashful asrar shafi na 124 wa akhiran wala ce daga karshe dai qala shuyukhur rafidati shaykhunan rafidawa ga abin da suka ce قد حصل ijma'u ala كفره kawai. su ɗan shi'a su yi consensus sun yi ittifaki gaba ɗaya ala kufrihi da izharil iman wato sayyidina umar kafiri ne kawai bayyana imani yake a waje yake pretending amma sun yi ittifaki gaba ɗayan su cewa shi umar kafiri ne so matsayin umar game da su kenan billah ku duba littafi alfusulul mukhtaratu lil mufidi sunan littafin shafi na 27 ku duba al'uyun wal majalisu mujalladi na ɗaya shafi na tara na almajilisi a nan ne aka faɗi waɗannan abubuwan da fata Allah Ubangiji ya sa mu dace so idan Allah ya ramu sati mai zuwa yanzu mun yi aqidan su game da abubakar shi kaɗai mun ji matsayin abubakar ko mun faɗi aƙidan magabatansu wato magabata irin su sai game da umar da kuma aƙidan wanda suka zo bayansu ko to yanzu za mu zo in allah ya raya mu sati mai zuwa abubakar da umar ɗin a haɗaɗinsu a haɗensu su biyu ba a rarrabe ba ya suke a wajen yan shi'a ne ma a ke da fi shi'a fi abubakar wa umar mujtami'in ko mustami'ain a haɗaɗin su mu yi aƙidan kowa yadda suka ɗauke shi separate ko to yanzu a haɗaɗin ya suke ɗaukan waɗannan mutum biyu domin dalilin da yasa aka haɗa ɗin in sun tashi la'anta su biyu suke har haɗawa suke mammannawa to shi yasa in Allah ya tsawaita rayuwar sati mai zuwa za mu zo mu yi aƙidan a shi'a game da abubakar da umar a haɗe ba a rarrabe ba ne wannan shine abin da ya saukaka da fatan Allah ubangi ya fe mana abin da muka furta game da umar Allah ya sani dai mun ruwaito abin da suka faɗa don mu bayyana wa jama'a amma kalmomin ba su da daɗi ba su da daɗin ji ashhadu an la ilaha illallah wa annaka wa anna muhammadar rasulullah وأن عمر وأبا بكر وعثمان وعلي خلفاء رسول الله وأنه من العشرة المبشرين بالجنة وأنهم من الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا الله وإياهم في الجنة الله هل أمد سؤال الجنة wannan shi ne amin ya rabbal alamin